an kafa sabon zauren 'yan siyasa na yankin arewacin Najeriya da ke da muradin dawo da tasirin yankin a siyasance suna masu ra'ayin linzamin siyasar Najeriya ya kubuce daga yankin arewa zuwa kudancin kasar. Ga abin da na kan gaba taron Alhaji Tahiru farawa ke cewa. Tuntun na ce in ba mu tsaya muka haɗa kan wuri guda ba yau arewa za su shiga cikin wani hali. Waɗanda abubuwa su ne na gwada ma mutum arewa yau wajen shekara goma sha biyar ca in ba mu haɗa kan mu ba sai an bi mu gida gida ana kashewa yau gashi ta tabbata. Kullum sai a zauna ana magana sardauna sardauna sardauna ya wuce kamata dukkan mu haɗu mu zama sardauna mu tabbaci kanmu duk wanda Allah ya ba abu aminci a bashi shi amma muna hasa da junanmu duk shi ya kawo muna ci gaba in ka gadi yankin yarba kansu guda yankin yamurai kansu guda yan south south kansu guda amma mu ne ya wuce a matsayin mu yan arewa ba pdp ba apc ba mu ne matakin zamu zakkuwa duk a dai a dawo siyasa mu ga za mu mu taimaki bayan mu kan ta mu ta kare dai mutuna da bayan ba sai Allah tambaye mu a matsayin mu na shugabanni zauren karkashin tanku ya kasai ya dawo alwashin dagewa don dawo da tasirin yankin arewa siyasance ta hanyar kafa kwamitoci da ma sakatariya da aka nada Dr. Umar Ardo ya zama sakatare tsohon shugaban PDP Bello Aliyu shi ya bude taron nan da babban jawabi. Lokacin da za a mai da mulki a hannun farar hula aka ce to Chief Olusegun Obasanjo shi zai zama shugaban kasa. An kai shi South West. Kaga ai ba mutanen South West ne suka zaɓi Obasanjo ba. Arewa ne. Hasali ma sojoji su suka ce Obasanjo suke so. Bayan Obasanjo ya kare aka ce to zai dawo Arewa. Amma in ka duba 'yar Adua ai ba mutanen Arewa ne suka ce 'yar Adua suke so ba. Jefa ƙuri'a a zaɓi mutum daban kuma zaɓen cewa wane muke so ya fito daban. Wasu ne suka ce ga wani da zai fito ko wannan shugaba na yanzu muhammadu buhari an ce an ba arewa amma ai ba mutanen arewa ne suka ce buhari suke so ba sai dai da aka sa shi sannan mutanen arewa suka zaɓe shi amma a lokacin da ake tsaye da ɗan takara wasu ne suka ce buhari suke so suka kawo mutanensu aka goyi bayan shi to waɗannan abubuwan su ne muke so mu yi magani yan an ce arewa za a baiwa mukami to a bari mu mutanen arewa mu duba mu ga wane ne ya fi cancanta kuma wane ne zai yi wa ƙasa adalci gaba ɗaya cikin mafiya karancin shekaru a taron akwai inuwa garba da ya zayyana da wasu daga kalubalen da suke ganin na dabar yankin arewa. Kullum aka samu maganar matsala a Najeriya na insecurity da akan samu arewa ce take cikin wannan matsala din. Sai an samar wa al'umma abin yi a yadda da juna arewa nan ita ce tamu sannan muka zama 'yan Najeriya sannan kuma mu yadda da duk wanda ya abin kirki a yaba masa wanda ya ba daidai ba a yadda ya yi ba daidai ba a kuma tinkari yadda za a magance al'amuran da za kawo gyara. Dauda Birma dattijon siyasa ne da ke matukar mara baya ga tafiyar. A yanzu haka wanda ke shugabanci dan arewa ne in akwai kuskure ma wato mu muka yi kuskure kuskuren nan duka amma ai muna ciki idan akwai gyara menene kuke gani ya dace ku gyara wa shugaba Buhari a'a yanzu kamar zamana akan ina abokin shi idan har zan ce mishi ga gyaran da za a yi gara in gaya mishi da yake abokina ne bayan jin faɗa mishi a kasuwa ba sauran waɗansu suka halarci taron sun hada da Nasiru Mantu paul Amfana Buba Galadima Gali na Abba gida Aliyu Idris Wada Tanimu Turaki Inna Ciroma Zainab Maina da sauransu Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya